يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بينك إغوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك هدواء أنا مسلات من البركة مسلات الجمعة أنا بروفيسور إيباندو دكي أنا نقوى سابوة الكلة أجهة سوكتو عند متكاتين تفسير القرآن من جرمى أكواني يشيني في مثل رمضان yau talata ashirin ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ahzab a jiya mun tsaya aya ta hamsin eh, da uku يو ذا متاشك من آية كان تندى الشدة ذا مكو متاشك كان تندى الشدة إن الله وملائكته يسلون على النبي أقوى ابن الشدان كان تاجيه وإن يغيبي بسم الله أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الله jiya mun karanta wasu hadisan manzo Allah sallallahu da maganganun wasu malamai game da yi ma annabi salati da irin falala da ake samu na wanda ya yi ma annabi salati da kuma irin abubuwan da salati take magani kamar damuwa da kuma wuraren da ake salati wanda mun karanta wurare daban-daban kuma ajiya mun karanta maganar qabi iya rahimahullahu game da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam watan yana halatta a yi ma wani wanda ba annabi ba salati na gaya muku mazhaba Ibnu kafe da imamun nawawi da Ibnu qayyim da shikabi iyad dukkanin ta akan baya halatta cewa maganganun mafi yawan malamai Ba ya halatta a yi ma wani salati a keɓance shi da ita wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma yana halatta a kawo shi ciki Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin lokacin da mutane suka kawo zakka annabi na ayi musu salati Allahumma salli ala ali abi aufa da sauransu amma abin da ya halatta shine ka zan shi ari ga wani Da idan an kira annabi a ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan akwai wani shi ma an kira shi haka ake gaya mai cewa wannan baya halatta abinda ya wannan ya ke bantu ga annabi kamar yadda ba a ce ma annabi azza wa jalla ko da yana da siffa, don wani zai iya cewa ai salatin nan addu'a ce za ka danni ba a yi mai to annabi sallallahu shi ma azizun ne kuma jalilun ne amma ba a ce mai azza wa jalla Allah ya yake ce ma azza wa jalla shi kuma ana ce mai sallallahu alaihi wa sallam ɗaya daga cikin manyan dalilai shine haka aikin salaf magabata ya tafi a farkon wannan al'umma a cikin sahabbai da tabi'ai da masu bi musu ba samu suna ambaton wani su keɓance shi da salati ba duk suka keɓance wani salati za a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne suka keɓance da salati mun karanta irin wannan ma'anar daga magana qadi iyas ga magana ibn abdul bari da yake istifta shayi ne na mutsa imamu malik yace wallazi akhtaruhu fi hadha al abinda nake zaba a wannan babi ne ma wani salati an yi qala shine a ce allahumma arham fulanan waghfir lahu Allah ka gafarta ma wani kai mai rahama wa rahimallahu fulanan ko Allah ka yi mawane rahama wa gafara lahu Allah ka yi mai gafara wa rabiya anhu ko Allah ka yarda da shi wa nahwa hadha min ad-du'a lahu da wani abu irin haka wanda ke addu'a ce gare shi wa tarahumu alaihi da neman mai rahama ne wala yuqalu idza zukira an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam illa sallallahu in an ambaci annabi sallallahu sallam ba a dinga ake ake sallallahu wa sallam yanzu ai zai yiwa ka ce gafara Allah da ko rahimahullahu annabi duk addu'a ce amma dai ba ita ake wa annabi ba ita wanda ake mai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yake bantu da ita kuma ita Allah yake ai mai yanzu ba laifi bane dan ka ce Allah ya wa annabi rahama ko Allah ya wa annabi gafara ko Allah laqad taballahu ala an wal muhajirin wal ansar liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara duk ba laifi bane don wannan addu'a amma kuma bai gudana ga harshen magabata ba ana kiran annabi a ce rahimahullahu bai gudana a harshen magabata ba ana kiran annabi a ce gafarallahu lahu bai gudana ga harshen magabata ba ana kiran annabi a ce rabiyallahu anhu kaga wannan abu ne wanda yake banta ga wanda bai kai wanda bai kai annabi ba sai ce ah, wala yadkhulu ma'ahu fi zalika wa illa annahu ja'izun an yadkhula ma'ahu fi zalika aluhu sai dai alas ne iyalan annabi su shiga ciki talatin da aka yi mai tare da shi alama ja a fil ahadisi anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da zo daga hadisai da gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa duk wannan ya zo annabi yana cewa Allah ka yi salati ga annabi Muhammadu da iyalan annabi Muhammadu ga wani hadisi Allah ka yi salati ga annabi Muhammadu ga matan annabi Muhammadu zuriya yi. wala yi salla ala ghairihi bi lafzi salati ba a yin salati ga wani annabi da lafazin salati saboda me abin da sani kawo duk har zuwa nan wannan magana ta yi kama da ta wata kazi iya da muka karanta jiya amma wannan ta keɓanci da wani istilali da ibnu abulbari ya yi shi ya ce wala yi salla ala gairihi ba a yin salati ga wani annabi a bilabdu salati da yin lafazin na salati a ce sallallahu alawa ne saboda ne sai ke imtisalan ana masu kafa hujja domin biyayya ni umumi qaulihi ta'ala da Allah ya yi. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتقون ka tsara mana hmm. bismillah da ibn abdulbari ni ya kafa hujja da shi yace domin Allah yake la tasalu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'da kaga kada ku sanya yadda kuke kiran annabi kamar da kuke kiran sashin ku yana iya ɗaukar kada ku sanya addu'ar da kuka wa annabi irin addu'ar da kuka wa sashin ku yanzu wace addu'a ce wa annabi an kira suna ne ana cewa sallallahu alaihi wa sallam to sai Allah ya ce la taj'alu du'a rasuli yana ɗaukar kada ku sanya kiran annabi yadda kuke mun karanto shi a baya yadda ake cewa ya Muhammad ba za a yi halatta a ce ya Muhammad ba kuma ya cewa ya Umar ya wane ba za a ci kama ba kuma du'a yana da ma'anar addu'a kada ku sanya addu'ar da kuke yi ma annabi kamar addu'ar da sashen ku suke wa sashi wannan istilali na ibn abdulbar istilali ne mai kyawu cewa ba a yadda Allah ya hana irin addu'ar da aka wa annabi awa wani za ka baya halatta a ce wani sallallahu alaihi wa sallam sai ce fi hayatihi wa mautihi sallallahu alaihi wa sallam a rayuwar annabi da bayan rasuwa ta yi sallallahu alaihi wasallam dukkanin shi ba a sanya yadda ake ne addu'a kuma yadda ake wa wani za ka kuskure ne masu kefanci wani da salati wanda ba annabi ba haka zan ta zan shi'ar ɗin shi kakaci da wasu suka yi suna gaya ma wasu shehunnai da wasu malamansu ya ka yanzu har ɗan siyasa ake gaya ma sai a ambaci ɗan siyasa sai ake tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ina na yana yawo a facebook saboda ni wai to tunda kai kayan da ake mashehin ka ba annabi bane tunda ai in wanda ke ce mashehi ne sai a ce ce annabi sai ta addu'a ce shi ma sai ce ai shi ma addu'a ce aka yi mai kaga wannan ana hana ko da saddud zari'a domin a toshe hanyar sai kasance annabi daban ne shehin ka malamin ka wanda ka yarda da shi jagoran ka abinda ake cewa rahimahullahu in sahabi ne ake rabiyallahu anhu saboda ne saboda mun karanto a jiya cewa su sahabbai da Allah ya ambace su yace wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan sai Allah yace radiyallahu anhum wa radu anhu haka bari istilahi yadda ya zo ya fi annabi da sauran annabawa a ce musu ayi musu salati su kuma sahabbai a ce radiyallahu anhum su kuma mallamai wanda ba su ba a ce humullahu kuma wannan kowa yana iya shiga ciki amma a ce ma ɗan siyasa tsaya da aminta Allah tabbata gare shi babu girmamawa ga annabi addu'ar da ake wa annabi a doko a wani ɗan siyasa bayan Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da irin addu'ar da kuke wa annabi irin yadda kuke kiran annabi kada ya kasance da kuke kiran tashin ku yadda tashin ku suke kiran tashi wannan kaɗan abin da za mu faɗi kenan game da yi ma annabi salati sai mu shiga aya ta gaba inna alladhina yu'duna allaha wa rasulahu لعنهم الله في الدنيا والآخرة har yanzu suratul ahzab ta ci gaba da gaya mana hukunci hukunce innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu Allah ya ce lalle waɗanda ke cutar da Allah da waɗanda ke cutar da manzon Allah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya la'ane su a nan duniya Allah ya la'ane su a lahira Allah ya tsine musu albarka a nan duniya Allah ya tsine musu albarka a lahira وأعد لهم عذابا مهينا كما الله يا يمسك نجم عذابك ولا كنشي babbar cutarwa ga Allah shi ne shirka da kuma nasarta mai wasu maganganu da basu dace ba kamar a ce Allah yana da ɗa wannan babbar cutarwa ce ga Allah domin Allah bai riƙe ɗa ba Allah bai riƙe mata ba haka faɗin wasu kalamai da ke nuna kamanta Allah da ɗan adam su ma cutarwa ne ga Allah da manzonci cikin lafuzan da na cutarwa ga Allah da Allah abin da ya tabbata cikin sayin bukari da muslim daga hadisin abu huraira ta radiyallahu anhu yake cewa qala a azza wa jalla annabi sun ce allah maɗaukaci mabuwayi ya ce yu'dini ibnu adama dan adam yana cuta ni kun ga allah ce innal ladina yu'zuna allah wa rasulahu lalle masu cutar da allah da manzon shi to yanzu allah da kai ne ya gaya mana me ya cutar da shi shine cikin wani hadisin yake qala azza wa jalla Allah maɗaukaki mabuwayi ya ce yuzini adama ɗan adam yana cutar da ni ya subbu dahara yana zagin zamani yana zagin lokaci wa ana dahar kuma ni ne lokaci uqallibu laila wannan hara, nike juya yini da rana abin da ke nufi shine lokaci bai cikin sunan Allah azharu amma abin da ke nufi sai fasara shi uqallibu al-laila hara. nahara ka babu cewa ce lokaci ya lalace zamani ya lalace in zamani yanzu babu kyau domin mai domin Allah shi ke juya dare shi ke juya rana lokaci na da na yanzu Allah ya yi shi ka cikin cutar da Allah shine cewa lokaci ya lalace ko lokaci ya canza za ka sai mu kiyaye sai mu kula duk maganganun da muke faɗi fa ana rubutawa ba ko ɗanne maganganu ba ne suka kasancewa na ƙwarai yanzu irin wannan magana ta yawaita cikin mutane don shi imam muhammad bin abdullahab ya kawo wannan cikin kitabu tauhid nuna abu ne da ke da alaƙa da tauhidi ya kasance kana suka addahar kana suka zamani kana suka lokaci wannan yana cikin cutarwar da ake wa allah kamar yadda na faɗi cikin wata cutarwa da ake wa Allah shine a ce ya riƙi ɗa kuma bai riƙi ɗa ba cikin cutarwa da ake wa Allah a ce mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma Allah baya da ƴaƴa mushirkan makka yahudawa suka ce uzairu ɗan Allah ne nasara suka ce isa almasihu ɗan Allah ne mala'ika makka suka ce Allah ƴaƴa mata gare su ne mala'iku hakanan cikin cutarwa da ake wa Allah a ce baya fidda mutane bayan an mutu bayan an mutu alƙawalin da yana yana tasowa wanda mafi yawan surorin makka sun zo su tabbatar da haka to inkarin tasowa alba'atu ba'da al-maut yana cikin cutar da Allah da ake yi rashin yadda da gaibi rashin yadda kamar yanzu akwai masu cewa babu Allah akwai masu cewa babu mala'iku akwai masu cewa babu azabar kabari wannan yana cikin cutar da Allah cutar da Allah da ake yi yake innal ladina yuduna allaha wa rasulahu da wanda ke fitar da Allah da manzon shi cutar da manzon Allah shine dingina mai abinda bai cincince shi ba in yana da rai gaya mai wata magana gaban shi wadda yake za ka ɓata mai in an gaya mai kamar haɗa shi da Allah daidaita shi da Allah ɗaukar wani haƙƙi na Allah a bashi ko muna na magana game da shi kamar yadda Allah ya hana shi wata ayar da muka za za ta ji alu du'a ar rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba duk yadda ake kiran annabi dole sai ya kasance yana da bambanci da yadda ake kiran wani su yadda ake jingina ma annabi magana sai ya kasance yana da bambanci da yadda ake jingina ma wani magana haka nan baya halatta a ɗauki haƙƙin Allah a ba annabi wani ya ce ma annabi ma sha Allahu wa shita annabi ya ce a ja'altani lillahi niddan qul ma sha Allahu wahdahu ka sanya ni tamka ga Allah ka ce abinda Allah ya so shi kaɗai. don shi ko kunya annabi ba a kira ba a ce wani abul qasim annabi yana da rai a ce ya abul qasim domin ya kasance yadda ka kira wani ka annabi ya azada shi kake kuma ga wani da wani kake sai kasance a kiran ka babu ladabi yadda kake kiran annabi don shi Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun wanda ke kiran ka ta bayan dakunan matan ka ta bayan gidanka mafi yawan su ba su da hankali saboda ne saboda ba hankali bane ka kira annabi yadda kake kira abokinka in ka zo bayan gida kana kira ne duk abin da ya shafi annabi na da aka yi don shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna gaban annabi kamar tsuntsu zai hau kansu saboda yadda ba su motsawa saboda suke girmama shi in ya faɗi magana suna girmama shi wa idza amaruhu mubtadaru amrahu wa idza tawadda kadu yattasiluna ala wudu'ihi girmama wanda bai girmama annabi da wanda bai yarda da shi bai ga musulmi suna girmama shi suna ɗaukaka shi to yana sa ya shigar da tsoro cikin zuciya kai da gane wannan annabin ba kamar sauran mutane ba ne don haka cutar da annabi gaya mai maganar da bata dace ba wannan magana da bata ce ba ta kasu kashi biyu akwai daidaita haƙƙi ne da Allah wannan magana ce da bata dace ba akwai gaya mai magana da kila kai ba za ka iya gaya ma mahaifinka ba ba za ka iya gaya ma wanda yake da daraja da kai ba kamar yadda Allah yake kada ku sanya yadda kuke kira nai. kuma yadda kuke kiran sashen ku yadda sashen ku suke kiran yadda sashen suke kiran sashi don haka annabi sallallahu alaihi girmama shi ake cikin cutar da shi suka gare shi yau wasu na suka gare shi annabi ya auri mata da yawa Suka a same ka ya kasance kuna, ya kasance yahudawa da nasara ya kasance ɗan bid'a sun yi maka aiki cikin kwakwalwa ya kasance kai ma kana cewa don me annabi ya aure mata da yawa cikin sukar da ake wanda yake cikin da annabi ne magana auren shi da na Aisha ya aure ya karama ya aure kaza bancin suke an ya saba ma dokokin kasa da ƙasa yaushe aka hana zagin annabi a yaushe aka hana auren yarinya karama a dokokin kasa da kasa ƙasa aiki wani abu yaushe annabi ya yi wancan auren shekaru aru aru da suka wuce duk waɗanda suka yi iri ne baya duk ba a ga suka su ba su labarin da ake ta ba mu da juliyar shekara sha biyu sha uku dukkanin su su daidai suka yi sai dai eh, zagin da cutar ta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk cutarwa ce ga manzon Allah saboda manzon Allah girmama shi ake ɗaukaka shi ake yadda ake cewa ya fi duk wata halitta ta Allah cewa a cikin mala'iku ba wanda ya kai shi mala'ika jibril shine babba a mala'iku sai da aka aiko annabi sannan aka ce mai mutsa'in samma amin sannan ya san cewa shi amintacce ne a can inda mala'iku a can malakut na sama Za ka girmama annabi da rashin cutar da shi wajibi ne gare mu kuma an ka cutar da annabi ko aka zage shi ko aka faɗa mai wata kalima ya kasance kai baka nuna jin baka nuna bacin rai ba sai an cewa kai ma ba imanin ka bai kai ba kai ma imanin ka imanin ka bai kai ba wani ya zo ya gaya ma annabi wata magana ya zagi annabi sai wasu su mai wani abu sai ka zo kana faɗin cewa wai nan da suka ne wani abu su kyauta ba su ne wani abu da bai kyauta ba ai kaga abin da ya kamata duk wanda ya zagi annabi ai akai shi kotu ai akai shi inda shugabanni a yanke mai hukunci to sai wani ya zagi annabi sai a yi kuskure sai ya kasance an yi mai hukunci ba a yadda aka kai shi hannun hukuma ba kaga yanzu kuskure guda biyu ne kuskurin zagin annabi da kuskure ba a kai shi wajen hukuma ba sai ka lantsa ka ɗan ƙarami shi kuwa ne babban kuskure zai zagin annabi suka laƙe da ɗan ƙaramin kuskure ka yi ta kishi ta ƙaramin kuskure tana cewa shi ne kuskure shi wanda kenan wanda aka wa annabi bai shiga cikin jikinka ba ya kamata wancan ya kasance shi ya fi shiga jikinka ga babban kuskure ga ƙaramin kuskure bai kamata ya kasance ka mai da hankali da ƙaramin kuskure ba duk wannan yana cikin aziyar annabi da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana sai Allah ke dun masu haka la'anahum Allah fi dunya wal akhirah Allah ya la'ane su a duniya da lahira wa adda mu azaban muhina lalle Allah ya yi musu tanadin azaba ta kakkaski zaka wiyunka a samu kana yin wata magana ga haƙƙin Allah wadda take cuta suwa ce ga Allah ko kuma ga haƙƙin manzon Allah amma wannan cutarwa ba nan ta tsaya ba ta wuce nan har ta kawo ga wanda bai kai darajar manzon Allah ba sai Allah ya ce wallazina yu'duna al-mu'minina wal mu'minati فقد اجتمعوا Allah ce na yi dunan muminina na mu'minati wa'anda suke cuta ma mu'minnai maza da mu'minnai mata bigairi maktasabu ba tare da abin da suka aikata ba suke musu kazafe suke tattauna labarin su faqad ihtamalu butanan hakika sun doki rai ƙarya wa isman mubina da kuma zunubi bayyananne zaka ne cuta ma mu'minnai maza da mata ta Allah ce bigairi abinda ba su yi ba ya kasance kana zargin wanke. kana zargin wance wata tana nan a unguwarku kawai tana wucewa kana zargin ta mazinaciya ce ba mutuniyar kirki ba ce wani yana nan a unguwarku shi ma kana ne irin wannan zargi kana tattauna lamarin wani don shi annabi sosai ce isani busab al-mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarsuwa cikin su yace wa qazfil muhsanatil ghafilatil mu'minat da yin azafi da jifar mata tangarzu muminai wa'inda gafalallu ba su sa abin da ake ba zai ta shigar da babu kyawu amma kila wajen wata kanwan mamata ta yi ko gidan wata yayar ta yi ko wani wuri ta yi kawai ta kai matukar da su ka ce ka kaza ba ta ji ba ta gani ba haka nan wani da gafalallen mutum da bai ji bai gani ba ka zo ka dinga tattauna matsala kai tana a unguwa a gindin bishiya ya wuce kuna zargi da kaza kuna zargi ne da kaza wani ana zargi da zina wani ana zargi ne da luwaɗi wani ana zagi ne da sata wani ana zargi ne da abin da bai cincinta a ce an zargi ne ba ko mumina to duk masu haka hakika sun ɗauki buhutan sun ɗauki yayin ƙarya wa isman abima wani ma a makka zai zama yana ta labarin wa isman mubina da zunubi bayyananne wani a makka ma zai tafi maimakon aikin hajji sai ya dinga maganar wani ya dinga maganar wani kaza yake yi gidan wani kaza yake yi an ce matan wani kaza an ce mijin wanta kaza ina ruwan kai da kaje wajen ibada in ba dai Allah yana son wanta ya samu lada ba kana tun kana dawafi duk kayi zuwa a doke lada sai a baka wallahi wasu su samu lokacin zaman ne na lokacin giba kenan lokacin maganganu kenan gidan wani an yi kaza matan wani an ce ta yaji matan wani an ce ya sake ta an ce gidan wani ana kes kaza kuma buɗin da ke sukan mutane irin haka Allah yana jarabta su da irin wannan abin sai ka samu su wanda gare ya ci wannan tsanani kuma sai Allah ya fidda shi zuwa ga mutane kuma sai su dinga waɗin don ni za a magana gidana da iyalai na, kai don ni kake magana gidan wani da iyalan wani don ni za a yi zargina na yi kaza kai don ni kake zargin wani ya yi kaza don ni kake zargin wani ta yi kaza za ka kowa ya kame baki ne daga muminai Allah ya faɗi masu cutar da Allah da manzon shi ya yi magana ya yi musu tanadin azaba ta wulakanci sai ya biyo da wallazi ne yuzunan mu'minina wal mu'minat da masu cutar da muminai maza da muminai mata bigayri maktasabu ba tare da abin da suka yi ba mun fi karanta irin wannan a baya baya da kyawu baya halatta ka zo kawai ka samu mumini zo an kawo ma ƙara ce an ce kaza addar ka kawo ma ƙara ce aka yi aka ce yayi kaza makwabci ne kawo ma ƙara ce yace yayi kaza yayi kaza yayi kaza kawai sai ka ɗan tsoka ka je cikin jama'a kai ma ka dinga faɗin yayi kaza da kaza a wannan digari maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina ka tabbata ka kira shi in ka kira shi a ce shari'a ka yi musu da shi da makwabci na yi wani ya yi kaza suka ɗaga gaba kuma ka dinga faɗi wannan ba da tako ba ne a ce ka kai musu shari'a gaban ka ya zo ya yi confessing ya faɗi cewa ga abin da ya haɗa da makwabci na ko ga abin da ya haɗa da matata ko take ga abin da ya haɗa ni da mijina sai ka ɗauka gaba ka kai wannan ba da taku ba ne don shi wayanda suke zuwa sulhun aure sai mu ce musu idan likita yana iya ɓoyewa bai zuwa ya ce wani ya yi kaza wani ya kayan ba zai yi ni da kawa in yi muku sulhu ba in zo in ce wani kika ce kaza in ce wani ya ce kaza ka san matan wani gidan wani akwai matsala tsakani in ba kai aka kawo ma kai yi hukunci kai ne alƙali aka kawo ma ko kai ne mai sulhu bale kawai ga shanun tallaka ɗauka kawai suka ka dinga yaɗawa duk inda ka zauna wannan bai kyautatu ba me yasa muke faɗin haka domin da kika zauna wani majalisi ka tashi ba kawo gulmawa wani ba ba kawo giban wani ba da kika yi tafiyar mota da wani zuwa wani gari ba ɗauku gulmawa wani ba ko ku yi tafiyar jirgi da wani zuwa wani gari ba ɗauku gulmawa wani ba ko a tafi aikin hajji ko aikin umra a keɓance masauki ɗaya ko mazan ɗaya amina ba kawo gulman wani da suka wani ba za ka muji tsoron Allah mu daina a ce azaba mai raɗaɗi ake samu wallazina yi al-mu'minina wal mu'minati kuma waɗannan da ke cutar da mu'minai maza da mata bigairi maktasabu ba tare da ba su abin da suka aikata ba shi bai yi wannan abin ba da kake cewa ita ba ta yi wannan abin da kake cewa ba ta Allah ce fa kadai ta malu butanan hakika sun dauki kirin ƙarya wa isman mubina da kuma zunubi bayyananne na farko da ke shiga cikin almu'minuna nan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne na farko mu'minuna lokacin da aka saukar da wannan aya wa'ila ke fitar da mu'minai duk duniya babu wani mu'mini in ba sahabi ba su da ya mu'minai don haka su ake nufi don shi alhafiz ibn kafir sai ya ce wa qawluhu ce wanda Allah yayi wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati wa'annan da ke cutar da muminai maza da muminai mata digari maktasabu ba tare da laifin da suka yi ba an yanki buna ilaihim ma hum bura'a minhu yake masu nasabta musu abinda basu ji ba basu gane ba bai yi ba baka yi ba kicce ta yi kacce ya yi a gidan biki ko a wajen majalisar ko a makarantarku ko a minawarin wurin aikin hajji ko a waje kaza ka ne abinda bai yi ba wai kai labari ka je lam ya'maluhu ba su aikata shi ba walan yaf'aluhu ba su aikata shi ba faqad ihtamalu buhtanan hakika sun tsokan makan su ƙarin ƙarya sun tsokan makan su laifin ƙarin ƙarya wa isman mubina da kuma zunubi bayyananne sai ce wa hada huwa albuhtu albayyin wannan shine ƙarin ƙarya bayyananne an ya'ti mutum ya hikaito yake haka yaji ana faɗi aw kula ko ya cirato anil mu'minina daga mu'minai wal da mu'minai mata ma lam yaf'alu abinda basu aikata shi ba na kuka ce ai kai ma ji kai kaga dai in zaka bani labarin gidan wani ai ba kai ka gano ba in ka gano ka kai ɗan fa'ido ne kwan gida kake yi a'a ciratowa ne haka ne an ce to in haka ka ji an ce ibnu kafir ya ce ayar da kai take wani ke to haka ne an ce sai kasance ga na kalto shi ala sabilin aibi ana faɗin wannan ne domin a aibata mutumin والتنقيص لهم domin a rage su wa min aktar man yadkhulu fi hadha alwa'id cikin wanda yake kowa shiga cikin wannan kace alkafaratu billahi wa rasulihi kafirai wanda suka kafirce ma Allah da manzanni ne da suke musu karin ƙarya suna faɗi maganganun da su basu dace ba sai ce sun marafibatu sanar rafilawa allazina yantaqisuna sahabata wanda suke suka sahabbai suke tawaye sahabbai suke rage musu darajar su wa yu'ibunahum suna aibata su bima qad bara'ahumullahu minhu da abinda Allah ya barantar da su da shi wa yasifunahum bi naqib ma akhbara Allahu anhu suna sifanta su da kishiyar abinda Allah ya ya bada labari game da su fa inna Allah qad akhbara hakika Allah ya bada labari annahu qad radiya anil muhajirin wal ansari to Allah ya yarda da muhajiruna da al ansari wa madahahum Allah ya yabe su wa wa haula'il jahalatu abdiya'u inji ibnu kathir yace waɗannan jahilai masu wauta yasubbunahum suna sage sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wa yantaqisunahum suna tawaye musu haƙƙin suna suka su wa yadhkuruna anhum ma lam yakunu ma lam yakun suna faɗi game da su abinda bai kasance ba wala fa'aluhu abadan abinda ba su taɓa aikata shi ba fahim fil haqiqati fil haqiqati manqutul qulub su ga haƙiƙa masu juyayyen zuciya ce saboda ne ya zummuna almamduhina suna suka wa'inda su ne abin yabo wa'inda su Allah ya yaba in ka diba Qur'ani bancin annabawa duk ka ga yabo sahabbai ne ake yabo duk inda Allah ya ce qad aflaha da duk sahabbai ake nufi ba lokacin babu wani mumini da da sa'id bin musayyar da hasan al-basri da wanda suka zo bayan su su imamu abu hanifa su imamu malik su imamu shafi'i da wanda suka zo bayan su su imamu bukhari da su imamu tirmidhi da wanda suka zo bayan su su ibnu hajar da astafa da da da da da da al-iraqi da wanda suka zo bayan su su asayu'i da asakawi da wani suka zo bayan su su shehu dan fodiyo da abdullahi gondu da wani suka zo bayan su har zuwa yanzu duk lokacin da ake cewa kada aflahal mu'minuna ba da su ake babu ɗaya daga cikin su duk da wa ake da sayyidina abubakar da umar da usman ake to sai a samu ne su su yake intikasi su yake ragewa wanda yake su cikin qur'ani yabo ne ake musu yabo ne ake musu sai ce wa yamda'una al-mazmunina kuma suna yabon waɗanda su ne abin suka fiye da waɗannan su ke fara shiga cikin wannan ayat ta wallazina yu'duna almu'minina walmu'minati bighayri ma kasabu talace faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina zaka mu kiyaye dukan mu'minai maza da mata da abin da basu aikata ba sai hukunci na gaba sai Allah ya ayyuhal ladina amanu أزواجك وبناتك Allah ce ya ayyuhan nabiyyu kulli a azwajika wa banatika wannan shine kira na nawa ga annabi cikin wannan sura na biyar ko na farko ya tsinci kai ne ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wanda ana magana game da shi na biyu ya ayyuhan nabiyyu kulli a azwajika wannan game da matan annabi sai na uku ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira sai na hudu ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna na biyar kuma wannan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika ya kunshi matan shi da ƴaƴan shi mata da kuma matan muminai duk cikin qur'ani babu sura da take da ya na biyu da yawa kamar wannan kamar da muka faɗi farkon surar guda goma sha uku ne wannan ita take da mafi yawa sannan suratul anfal sannan sannan suratu tahrim suke da biyu sannan saura suna da sura guda guda mumtahina a salat da kuma suratu tauba don haka wannan ita ke da ya ayyuhan nabiyyu mafi yawa a cikin alqur'ani don haka wannan ita ce ta karshe ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ya kai wannan annabi ka gaya ma matanka wa banatika da 'ya'yanka mata wa nisa'il mu'minina da matan mu'minai yudnina alaihinna min jalabibihinna su sanya hijabin su su sassauto da hijabin su ya kamata ya kasance matanka da matan muminai da ƴaƴanka mata suna da wannan siffa saboda mai zalika adna an yu'rafna wannan shi zai sa yi saurin gane su fala yu'zaina ba za a cutar da su ba in mutum ya gama cire hijabi da niqabi to shi kanshi kama kanshi yake da gare ta shedan kanshi kama kanshi yake da gare ta zaka sai shedani ya gefe ta gefe wannan a ko ina ne da kaka samu mata mai cikakken hijabi mai niqabi an cutar da ita ko masu islamophobia yana da wahala a kasashen turai in ta yi cikakken shiga kammalallar shiga to tsoro take ba duk wanda ba mummune ba tsoro take ba duk wanda ba na kwarai ba ta Allah zalika adna an yi urafna fala yuzaina wannan shi ya fita a gane su ba za a cutar da su ba wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah ya kasance bai gushe ba mai gafara ne bai gushe ba mai rahama ne wannan tana ɗaya daga cikin ayoyin da suka yi magana game da hijabi wayanda malamai suke magana game da su game da hijabi ni Allah yake Allah yake ya ayyuhan nabi ya kai annabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina lokaci wasu malamai ke ta hijabi ba dole bane sai ga ɗaya daga uku kawai ko mata annabi ko ƴan annabi ko munina zaka in ba mata annabi ke ba ƴan annabi ke ba munina kike ba to ba a wajen wajabta miki ta hijabi ba domin wannan aya ta nuna su kadai aka wajabta mu ta hijabi kaga wa hasuna ulaika rafiqa ko ai waɗannan su ne abokan tafiya su ne abokan tafiya wanda ya kamata a ce kin yi kokari kina cikin su ke dai ba mata annabi kike ba yau ba ƴan annabi kike ba amma kuma mace mumina kike zaka ya kamata ki sa hijabi sai wasu ce a ai hijabi shine gane da aka nufi in kin rufe ba shi bane ash-shawkani sun fitul qadir sai ka wannan ayat sai ce wa min izi min da Allah yake min hinna wannan min tana ne sashen jilbab din su sai ce wal jalabib abinda ake ce ma jalabi jam'u jilbab shine jam'i na jilbab wa huwa thawbun akbaru min al-khimar shine wani tufafi da ya yafi mayafi girma zaka mayafi ba shine hijab ba nan cikin aya ta suratul azab da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna wannan jilbab din ba shi ne mayafi ba me yasa ba shi ne mayafi ba ga yanan wal jilbabu jam'u wal jalabibu jam'u jilbab abinda ajjalabib jam'i ne na jilbab wa huwa thawbun akbaru min al-khimar shine wani tufafi wanda ya fi mayafi girma don haka wanda ake sawa wa huwa thawbun yastatiru jami'a badanil mar'ati shine tufafi wanda ke rufe dukkan jikin mace shi ake ce ma jilbab yace kama sabata fi sahihi kama yadda ya tabbata cikin sahih bukhari min hadisi ummi atiya daga hadisin ummu atiya annaha qalat cewa umma tsiya ta ce ya rasulallahi ta ce ya manzon Allah igdana la yakunu laha jilbabun ɗayan mu baka da mayafi baka da jilbab wanda ta sa ta je wajen sallar idi qala litulbisaha uktuha min jilbabiha ya uwarta ta ara mata mayafinta in za ta je sallar idi za ka an ce mata su ke sallar idi wanda ba ta da abin nan sai da ke ta ara kar ta fita da ɗan karamin mayafi a'a ta'arijil ba wanda yake ya fi mayafi ta fita da shi ah, da shi malamai suke cewa yake kalal mufassiruna inji ah, shaukani ya wujuha hunna wa hunna wanda zai rufe kansu ya rufe ya rufe ya rufe fuskarsu sanannen abu ne bayan wannan ayat ta sauka matan annabi niqabi suke sawa suna sa niqabi su rufe fuskarsu su anna Aisha radiyallahu anha tace idan muka zo aikin hajji muka yi daidai da maza muna wajen aikin hajji sai mu saukar da abin da ke rufe huskar mu zaka suna sa abin da ke rufe huskar su amma wajen aikin hajji an hana mace ta rufe huskar ta an hana ta rufe tafin hannunta amma duk da haka nan in cikin aikin hajji suka haɗu da maza suka rufe zaka abin da ya fi fita abin da ya fi fita daga cikin saɓani abin da ya fi fita daga cikin riba shi ne mace ta sa hijabi ta sa niqabi ta rufe ta gaba ɗaya amma malamai sun yi saɓani da wasu suna ganin cewa ba wajibi ba ne suna ganin cewa rufe fuska da tafin hannu ba wajibi ba ne to sai wasu suka yi mummuna fahimta daga wannan magana cikin wanda ya fi kowa camfiyonin wannan magana a wannan zamanin shi ne na nasiruddin albani da ya yi hijabul mar al-muslima jilbabul mar al-muslima ya yi littafai da ke nuna cewa mace hijabinta na wajibi wanda shi aka wajabta mata shine ta rufe jikinta ba a wajen mata ta rufe fuskarta da hannun da tafin hannuwanta ba da ya zo yi a raddul mufil ciki sai ce wajihi allah ta'ala ni abin da nake yin addini da shi nake bauta ma Allah shine mace ta rufe fuskarta kawai abin da yake ta ba wajibi bane da mata na da ƴaƴana babu mai fita face rufe da fuskarta in ji shan asibin albani ba shi shan asibin albani ba cewa ma fa su fita babu babu babu niqabi ba da huska sake a'a shi abin yake cewa ba wajibi bane kawai mustahabi ne da shi da yazo yin safe na baya sai mai aradul mufil ala man ala man ala aradul mufil ala man ta'assaba wa khalafa وأوجب للمرأة أن تستر وجهها وكفيها ولم يقتنع بقولهم إنه سنة ومستحب تيك الرد المسلم إن ردي نفهم تسوى على من تأصب ga wanda ya yi Asubanci wata shaddada ya tsananta wa aujaba lil mar'ati ya wajabta ma mace an tasura wajaha wa kaffaiha cewa ta rufe fuskarta da tafin hannunta walan yaktafi bi qawlihim bai bai bai wadatu da cewa da malamai ke yi ba innahu sunnatun cewa sunna ne wa mustahabbun da mustahabbi ne me yasa ne kawo wannan domin ku fahimci cikin malamai babu mai cewa haka nan shine daidai kawai abinda suke cewa sunna ne da mustahabbi wadda tabbali bata saba ma Allah ba kamar yadda wa'in ke cewa ta saba ma Allah misali yanzu malaman saudiya fata da suke bai duk wanda ta fito huskar ta buɗe ta saba ma Allah ta yi babban laifi shi kuma cewa kai a'a ta bar dai wata sunna ta ban musahabi amma abin da ta ba haramun ba bai kai matsayin haramun ba amma ni wa bihi adinullah wanda ke cewa haka ba yana nufin wai mata ba sai sun ba ko mata kaskusa ne shi ce ni da shirke ke bauta ma Allah kamar Imam Ahmad ne da yake ganin wuturi ba wajibi ba ne amma ba ya ka kai wuturi ba shawara yake baka ba don malam ya ce maka kiyamun laili ba wajibi ba ce sai ce ai malam wani ya ce ba a kiyamun laili sai ka kafa hujja da shi ka ga wannan kiyamun laili sai ka mai intaji wani kiyamun laili ya ce ga ma imam ahmad ya ce ba wajibi bane a kiyamun laili azumin alhamis da litinin wala ya ce ba wajibi bane sai ka ga wannan azumin litinin da da alhamis sai ka tsananta mai ka ce don Allah jiki kana azumin litinin da alhamis halan baka san ba wajibi bane a'a yaba mai akai su aka kai Allah ya gwada min nima na irin shi domin shine ya kasance daidai babu shakka abin da ya fi ga mace shi shine ta sa ta rufe fuskar ta da tafin hannuwanta su tafin kafar ta inda kowa wajibi ne ta rufe shi babu babu malamin da ya ce yana halatta mace ta bar tafin kafar ta ne shi ko sallah ta yi da tafin kafar ta buɗe to wannan za a ce babu sallar sai sallah kawai tufafi sun kawo mata gasa kafa kafarta ana bari don shi dole ta tasa abin da ko ta yi ruku'i ko ta yi sujuda ba zai ɗage ba ba zai nuna ta yi sujuda ga ana ganin kafin kawarta a baya ba in zanin ta bai isa haka ta sa wata safa mai kauri da za ta wa kafin ta yi sallah amma ka ba fuskar ta buɗe da kafin hannuwan ta buɗe akwai mallaman da ka gani yana halarta suna ganin cewa in tabbar fuskar ta tabbar ta hannuwanta kawai abin da yi ba daidai ba ne kawai makaruhi ta kawai ta bar sunna amma ba wajibi ba ne ka rufe don haka in mace ta fito haka ba za a yi mata inkari ba za a ce don ki fito haka ba to amma illa shi ita ta wa wata inkari don ta sami kaji ko ta sami jaji san wata ita ta yi abin da duk malamai sun yarda ta yi haka wata duk malamai sun yarda dukkaninsu sun yarda mace ta rufe fuskar ta da tafin hannuwanta daidai ne dukkanin sun yarda amma sun yi saɓani tabbata ta hannuwansa da fuskarta daidai ne ko ba daidai ba ne wasu suna ganin cewa makaruhi ɗaya ka yi abinda ta yi kawai babu zunubi amma dai ba kyauta ba wasu kuma suna ganin abinda ta yi ta yi zunubi za ka in da kewayewa wayewa shine kasance ta rufe waɗannan gaba ɗaya abinda muka faɗi daidai allah ya bamu lada kuskure allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin mu sai akwai tambayoyi da muke ansawa. kafin a wani yanka misali wani mutum da alama ya yi kai yana da kirki da ya kuka addini to wani yanka za a kyauta da sun wani yanka eh ana haka nan zai yi mafi yawa yan samu mutumin kirki kai ana samun yan shi mutanen kirki kuma ai wajen aure ba ita kake bukata ba kana bukata wanda dangin ta mutanen kirki ne akwai hadisi al-irqu da saf wanda bai inganta ba cewa gado fa abu ne mai shiga za ka zai yi in ba mutumin kirki ba ne ya kasance ta gado rashin kirki inda zaka gane auren yadda cizo yana da muhimmanci lokacin da zai kai kana son a tsawata mata su kaga in dattijo ka aure shi zai tsawata mata in ba dattijo ba kuma sai ya kasance cewa ka yi ta shiga cikin wahala za ka diba shi yana da kyawu amma ita ma ka diba halinta don kuma akan samu akasi a samu mutumin kirki ya kasance a shi ba mutumin kirki ba ce ko ɗaya daga cikin ya'yan shi ba mutanen kirki ba an samu cikin annabawa an samu cikin mutanen nagari magabata wallahu ta'ala ala. ya halatta hanyoyin jira kuma na kafa a cikin zaba ke a wasu suna na cewa lokaci sai ya kalla a cikin cewa a hana suna warware hanyoyin da ke da sai haka babu hadisi ya inganta abin da ake nuna a tumuimuye su ake nufi a tumuimuye su har gashi tumuimuye gashi ya kasance an haɗe shi gaba ɗaya an rike kamar yadda wasu laraba da wasu masu gashi da yawa suke yi a baya ana son ka saki tufafin naka in ka su sujuda kuma sun sujuda da kai in ka su sujuda gashin naka ya yi sujuda da kai da kai don haka zai shiga kila tumu mai kafa hannu yake nufi ko wando ba shi ake nufi ba amma shi ma in kasta kai lokacin da kake sallah to abu ne mai kyau wallahu ta'ala amma ko da ya aikata kuma ya kuma da Allah duk lokacin da za ka aikata shi ba a da ya kasar shi a kowace abu ta mutu yawan da ke cewa ya yana aikata wannan batun sai ya kasar ana cewa ka yi ka aikata wa shi ne ka zai wannan wani ba da yi ko ya aikata ko ya yi ba kuskure ce wannan rantsuwa kuskure ce sannan kuma bai bukata ya musu rantsuwa da ta bai taba aikata tun da dai ba su ka rubuta mai lada ko zunubi ba cewa tuba ne ya yi tuba na gari da kasance tsakanin da Allah ne za ka bai buƙatar shigowar su ciki in ka taɓa yin abu ba ka rantsuwa ba ka taɓa yi ba kuma ka san ba ka buƙatar sai ka rantse ma wani ba ka taɓa yi ba wallahu ta'ala ko matar ba ba ba al'adar musulmi ba ce tsaya ku jiya da Allah ku taɓa wanda aka mai suwa rago ko da aka mai suwa dutse akwai wani bidiyo da yake trending for the film so wani limanin a algeria yana sallah ke wata canwa ta zo ta hau jiki ne kuma bidiyon ko wata kirista ta yi bidiyo ta sashi gehe tana bidiyo ta ce wannan yanzu inda coci ne aka ga wannan canwar ta zo da yanzu fasu ya mara cewa duk wanda ya aiko ki ko ba ko ya ce wani matsi ne ya koma ya cewa ya zo kaga kuke da wannan al'ada amma mu al'ada mu babu ne da wani wani wani wani sai dutse ko ne sai wani <laughs> babu wallahu ta'ala alam zaka wannan abin ya shafi tauhidi ku ji tsoron Allah ku daina maganar masu tsayi ce to an mai da wani rago ko an mai da shi dutse ba mu iya mai da wani rago ne mai da shi dutse da rago da dutse don halitta Allah ce wanda ya dan adam shi yayi to wallahu ta'ala alam amma in ba ka ba ko ya ka ba cewa ba akwai wani akai da inda ta akai da ta eh sallar nafila akwai aska inda ake karanta ga wasu sallolin nafiloli sallar nafila mutlakan ba a ba a kayyade mata askar ba amma akwai addu'a da ta shigo ana karanta a sallar duha akwai addu'a da ta shigo ana wa an gama sallar wuturi an gama sallar wuturi zaka ji mutane yawa suna astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah annabi sallallahu alaihi hadisi ya zo cikin sunan abi dawuda cewa idan ya gama sallar wuturi yakan ce subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus سبحان الملك القدوس يا ذو سكين سنة أبي داود السوق آية يا ذو سكين سنة ابن ماجة هنا كان تعالى صوء أفو بنا أفو سيشي سبحان الملك القدوس سيشي رب الملائكة والروح يا أجا مويا بشي لك ونن أكي كان تعالى ya kamata wani ya tashi wajen inda ake tarawihi yi wa mutane wa'azi da wannan wala Allah za su faɗakantu za ka ba istighfari ake karanta ruwan Allah ta'ala

وكما نظر الأول سيدا وبيع السلام سنعبد سبحانه وتعالى الله أكبر ما حسن ذلك من الله تعالى ويقال الله سبحانه وتعالى insha Allah za mu yi addu'a duka ne zo karshe shi kenan na farko kafin magana addu'a ba duk matar da aka zo nema so biyar aka watse wai aljanu ba ne da yawa mata da an zo nema so biyar aka watse zai duk biyar in ba su yi mata ba ko ita ba ta yi musu ba ko kuma wani hali gare ta akwai abubuwa da yawa da ya kamata a yi cikin mata sun al'adanci da an zo so biyar so hudu abuna watsewa sai a ce magani aka yi mata asiri ne aljanu ne wannan ba daidai bane kuma ba dole bane an tar da yi muna tare da injiniya Adamu Abdullahi da haka injiniya zo kai mana addu'a kawai addu'o'i gaba ɗaya da aka roka da sauransu sai ka yi muna addu'a nan Ahora, اللهم اعز الاسلام والمسلمين ولا تشرك به وكل اعداء دينك